Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin lafiya jari daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umaima Sani Abdulmomen. ban san da shi ba daga baya ne da muka gan wasu abubuwa da yaron ke yi ba mu gane ba baya wasa da sauran kannan shi kullum sai shiru kawai yake yi abun ya zo kamar damuwa ne da mun rasa ya zama ne baya kuma magana yana da damuwa sai dai kuka yake ko ya danga warka kaya ya bata wuri in zo kusa da shi kuma sai ihu ya ta yi. Ruth Ayuba kenan wata uwa da ke bayyana mana irin yanayin rayuwar ɗanta zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. A lokuta da dama mutane sukan fuskanci matsalolin da suka shafi rashin lafiya da ba su san kansu ba amma maimakon su nemi taimako a wurin ƙwararru a fannin kiwon lafiya sai su danganta matsalar da iskokai ko aljanu a wasu lokutan akan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen neman magani a wajen bokaye ko masu maganin gargajiya waɗannan matsaloli da ma wasu suna daga cikin dalilan da ya sa shirin kiwon lafiya na wannan mako nazari akan ɗaya daga cikin irin wannan lalura wacce ita ce autism a turance Masana kiwon lafiya sun bayyana autism a matsayin lalurar da ke nakasu ga kwakwalwa kuma takan shafi ƙananan yara ne. Autism matsala ce da ba a cika gano ta da wuri ba saboda in dai ba an yi dace ba iyaye suna da kula sosai sai ta ɗauki tsawon lokaci a jikin yaro amma a yi ta cewa yana da matsalar iskokai. To bari mu sake komawa wajen Ruth uwa ga wani yaro da ke ci gaba da bamu labarin irin halin da ta tsinci kanta sakamakon rashin lafiyar ɗanta. Shekarar shi bakwai, amma bai fara magana ba sai da ya kusa shekara hudu. bayan muka je asibitin likitan ya mana bayani akan wannan cutar sai mun gane inda zamu dinga bin da shi sannan kuma akai-akai mukan kai shi asibiti likita ya dube shi banda haka muka zauna da yan uwan shi muka musu bayani abin da ke damun yaran nan kuma mun faɗi musu yadda za su dinga bin shi a hankali yanzu damuwan ta gefen mu ya ragu tunda yanzu mun san inda zamu dinga yi da shi. aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na can ga masu to wani bincike da majalisar kiwon lafiya ta journal nature a Birtaniya ta fitar na cewa a kowane mutum goma akan samu guda da ke dauke da irin wannan nakasu da ke tasiri ga yanayin halaye da walwala na mutum sai dai bincike ya kuma ce gudanar da gwaje-gwaje tun yaro na jariri na taimakawa wajen ba su kulawa na musamman da duba hanyoyin shawo kan ciwon da ke bubbanta yaro cikin sauran rukunin yara kamar yadda dr ni lola mabugunji kwararriyar likita a harkar autism ke bayyanawa kuma a zan mu da ita ta soma mana cikakken bayani ne kan shin menene ma autism bature suna kira autism spectrum disorder kinsan spectrum means da yawa abubuwa barkatai wanda zai iya nuna a jikin yara su fara yin halaye wanda bai kamata ba kuma mutane za su kamar iska ba ba iska ba kwakwalwansu ne halittan shi ba daidai ba wanda ina samu wannan cuta allah allah allah ne ya san daidai wanda ina sa mutane kwakwalwansu wani abu ne ba daidai ba so inda abu ya faru da halittansu a kwakwalwansu za ka su suna tuntuna ne inda ka kira sunan yaro zai san kina kiran shi zai duba zai kallo ba su kuwa ko ka kira su ko baka kira su ba suna yi kamar dum ba su gane ba su dariya tun yaro sati shida zuwa wata shida in ya gan abu zai mulmuli zai yi dariya zai ji daɗi su ba su da wannan kuma inda suna wasan sun fara magana ba su magana da wuri ko inda sun fara magana za su dinga yin magana da akai akai akai in ka ba su abun wasa ko kin ba yarin abun wasa za ta dinga yin shi kisa san kana ta yin abun da kana ta yin abun da abun da baya nuna sosai sai sun kai shekara uku ba za ki dinga ga alama a jikin yaro ce yaro tun wata shida bai fahimta da iyayensa baya dariya baya magana da wuri ai ya kamata a neman taimako. kai ku ga da likita bokan turai a mai da sosai To ganin cewa autism ba lalura ce da kowa ke da cikakken ilimi a kai ba. Dr. Lola ta ce yana da kyau iyaye suke sa ido kan ci gaban yaro. Domin shi autism baya fitowa karara sai yaro akasari yana da shekaru uku. ba ma sa ido a kain batu da suna kira developmental milestone na yaro ci gaban yaro in kin haifi yaro akwai abu da ya kamata yi wata shida akwai abu da kamata yaro yi shekara da akwai abu da yaro yi aka zuwa shekara biyar abubuwa wanda ya kamata yi in yaro bai yi shi ya kamata a neman taimako a ce na ga wannan yaro ba wa na kira sunan shi iyayen shi tun a karami ya ji wannan murya zaka ga ina kallo ina ne wannan ba su ba za su yi ba akwai na abu social development nasu wanda ya kamata mu sa ido autism cuta kamar na ma'amala ne ba su ma'amala da mutane in ba they call it social disorder suna repetitive abu su dinga abu abu da a dinga yin shi abu da kuma na uku inda suna magana ba su yin shi daidai su uku wannan inda ka fara ga jikin yaro ya kamata neman taimako baya dariya kin san dariya amala ne shine na farko in ka yi abun kaman ihuwa jikin yaro hey zaka gan shi kaman bai damu ba bai gane ba kuwa kuma suna da repetitive za su ga maimaita a maimaita a maimaita su uku wannan shine babban abu daga farko zuwa ifara nuna wadansu amala abubuwa wanda bai kamata a karshe Kaya suke ma Allah karya suke kiwon lafiya na gani cewa kashi 80 cikin 100 na yaran da ke dauke da wannan nakasu ana iya ganewa ta hanyar gudanar da gwaje-gwaje a lokacin da suke jarirai. Mr. Joshua anar na cibiyar nazari agaji da wayar da kai kan nakasan autism wato EK Autism Foundation ya yi karin haske kan fahimtar su da wannan lura na kwakwalwa. babu samu. to na farko dai zaka gan irin wayannan yaran yawancinsu ba za su yi magana lokacin da ya kamata ba ko kuma zaka ya gani yaro yana girma lokacin da yake kaman shekara ɗaya ya fara magana kaɗan kaɗan ko yana kira baba da mama amma kafin ya kai shekara biyu sai ya canza ya bar magana gaba ɗaya wasu kuma suna magana amma za a gansu kama ba sa iya hada idanunsu da wani kana magana da su ba su kalle ka ba ko kuma ba su dinga ko kuma idan kana nuna musu wani abu da yatsanka ba su kalle abun ba sai dai su dinga kallon yatsanka irin wayannan abubuwan suna nuna cewa yaron nan ba daidai yake ba da sauran yara. Mai sama Allah ya taimake kuwa amin. Mr. Joshua ya kuma bayyana cewa wayar da kawuna da fitowa fili don bayyana halin da yaro ke ciki shine hanyar cin karfin lalurar. Abun shine autism kamar yadda na faɗa ba cuta ba ce. Saboda haka ganewa ne ya kamata a yi yadda za a yi a kawo ma yaran nan saukin wannan abun. Eh, so yawancin mutane idan suka gan yaransu da autism sai su fara neman wasu su je wurin bokaye ko kuma a je wurin malamai saboda neman saukin wannan abun amma in dai aka samu wayar da kai kowa ya san abin da ake ce ma, ma autism za a ya shan karfin shi daji ya faɗai ce, fa ka yau gobe dan ka bashi yake so. torut ayuba uwa ga wani yaro da ke dauke da cutar autism ta sake dawowa inda ta bayyana mana manyan kalubalen da yara masu dauke da wannan cuta ke fuskanta musamman a fannin ilimi gaskiya harkan asibiti da makarantun irin yaran nan akwai tsada kuma gaskiya muna kokarin mu gan. duk abin da ya kamata a yi mishi muna sa kokarin mu gan. mun hada kuɗi don dai ya samu wannan koyarswa. da kuma dubawa a asibiti. dan yabo ba, dan yabo. kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah To idan aka biyo mu a shiri na gaba za mu ji mai likita ta ce ya kamata a yi idan aka gano yaro na da wannan nakasu kuma za a ji wani irin gudunmawa cibiyar ek autism foundation ke bayarwa a wannan fanni haka zalika za mu kawo kwararre kan samar wa yara sauki wato therapist to sai dai kafin na a madadin wakilinmu na abuja muhammad sani da ya taimaka wa shirin ni umaima sani abdulmomin da na shirya kuma na gabatar daga nan sashen hausa radio france international nake cewa ku kasance da mu a cikin shiri na gaba.